matarsa ɗaya ta mutu yana kuma buƙatar aiki cikin gaggawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu likita babu wata hanya da za a don kaucewa yin aikin eh gaskiya babu wata hanya da za a don ceto rayuwarsa face wannan hanyar da na gaya miki kawai to yanzu likita kamar nawa ake bukata a gurin mu dubu ɗari takwas ne kawai ɗari takwas ƙwarai a takaice kenan yanzu na maryam ina zan samu wannan maƙudan kuɗi likita a ina zan samu dubu ɗari takwas ito eh ba damuwa za ki iya samu deposit da su za mu ga iya ƙoƙarin da za mu yi domin mu bashin sa, in allah yarda shi kenan likita na gode na gode wadda Allah ya bashi lafiya lafiya waya maryam

kina ta kuka ba ki mun bayanin komai bai ki faɗa min mana me damuwar ki <coughs> baba na shiga uku na shiga uku ban san da zan yi da rayuwa ta ba <coughs> wallahi kalifa duk yake da mutuwa baba nan da yan kwanaki kaɗan kalifa zai iya mutuwa <coughs> wace irin magana ce maryam kina magana kamar kin zare babu daga asibiti nake likita ya tabbatar min idan ba mu kawo kuɗin da za a yi wa kalifa da shan koda da yan kwanaki kaɗan kalifa zai mutu bawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ki kuka Allah ka wa mu mafita Allah ka ba mu hanyar da za mu biya wannan kuɗi bawa shiga matsalan dangin uba kenan ba mu da shi babu wanda zai taimaka mana yanzu ba ta ina za mu je mu samu wannan kuɗaɗe masu yawa haka Khadija babu na jikin ce Khadija ban gane ba Khadija da kike ban labarin ta bakin ce mijinta ɗan siyasa bane suna da kuɗi kora ki je ki faɗa mata ko Allah zai sa su taimaka mana kwarai ko baba mijin Khadija ɗan siyasa ne kuma yana da hali amma babu wani hanzari ba gudu wallahi yanzu haka bani da kuɗin motar da zai kai na bauchi a yanzu ina da wata dubu ɗaya da aka kamun ajiya Barin ɗauko miki Allah sarki daman haka ne Allah baya barin wani da wani ki haƙuri ki tawakkali ga mai renonmu an ce daman dukkan sanani yana tare da sauki saboda ka ki haƙuri haka ne kadija wato shi ubangiji a kowane lokaci yakan zabuci bawansa kuma yakan jarabce shi ne wani allah ya ga bayan zai haƙuri ko ba zai haƙuri ba to amma daga ƙarshe idan mutum ya haƙuri sai ga allah ya bashi mafita kuma ya bashi nada gaskiya ne wannan so ɗaya zai da muke so da ke shi ina ganin ki dan huta zuwa jima kaɗan sai mu tafi banki sai mu duro masu kuɗin baki ni ba dan ma matsalar ta girma haka ba ai zan so ba ce ki kwana a nan ne ki huta da sa ba sai ta tafi Allah sarki mun gode fa Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara arziki mai amfani wannan al'amari yi wa kai hmm, haka ne wallahi aminiyata har na rasa kalmar da zan yi amfani da shi kullum yi muku godiya da ke da mijinki na gode Allah ya saka muku da alkhairinsa Allah sarki ki haƙuri ki daina kukan mana <laughs> Ashe ta ma. Ki haƙuri, ki haƙuri, ki haƙuri. Ya haƙuri, ya haƙuri. Ki haƙuri, ki haƙuri ma. Ga wannan naira dubu ɗari biyu. Ki je ki fara basu deposit. Duk abin da ake ciki kuma sai ki sanar da ni ko? gaskiya na gode alhaji tijjani na gode allah ya saka da alkhairi na gode sosai so ai ba komai and then kar ki taba wannan kudin wannan sai ki kudin mota da shi ki hakuri ba yawa Allah ya ƙara buɗe Allah ya ƙara arziki a ah, Maryam kina da account number ne a'a ba ni da shi to ba zai je da matsala ba tunda akwai waya za mu dinga duk abin da yake akwai sai ki sanar da ni na gode alhaji na gode to wurin jin sauki to ba da Thank you. alaikum salam an ta an dace kuwa hmm. wallahi an dace ya ba mu dubu ɗari biyu ya ce mu je mu depositin kafin Khalifa Allah ya kyauta Allah ya saka masa yanzu wai an ce zan mutu a a Wa ya gaya maka za ka mutu likita ne na ji yana faɗa <laughs> wannan ba gaskiya ba ne ba za ka mutu ba ka ji khalifa to na yaushe za mu koma gida gobe za mu je gida insha Allahu. to la ya lafiya khalifa amin Thank you. bari je in ga likita to shi ke. na da likita gashi an samu kudin deposit din da ka faɗa to ba kudin zan karɓa ba barin baki wannan takarda sai ki ba ma kashiya tana can a reception amma fa dubu ɗari biyu ne likita ba da ma ki alhamdulillah ba abin da za mu ce sai dai godiya mu dai mai fatan Allah ya sa a yi aikin cikin nasara amin amin baba yanzu shi suka ce za su yi aikin eh likita da ya ce zai yi kokari talatan nan ya ga an yi aikin duk da dai sun so a ba su rabon kuɗin aikin amma ya ce za a yi insha Allah talatan nan dubu ɗari hudu kenan mm, dubu ɗari hudu Salamu alaikum. Maryam ya gida ya kuma mai jiki alhamdulillahi to ya za ki mu haɗu don ki karɓi ƙarin kuɗin asibitin da kuwa khadija ta ce za ta taho duba shi ko za ka bata ne ta gaya mun shi ne na ce ta bari a yi aikin tukun sai mu zo gaba ɗaya gaskiya ne to yaushe kake so na taho to ai ni ban ki ma ganki yanzu ba to bari na shirya in kin taso sai ki mun waya zan zo na jira ki a tasha <laughs> to ranka shi daɗe angon Khadija bari kawai baba bauchi ta yi kira to zancen kuɗin ne ko eh wallahi gaskiya ne to ai sai ki hanzarta ko Allah ya tsare sannan wai ina mai gidan naki yake ya tafi ofis tun safe bai dawo ba to kin ga kwana zaton same shi a gida kada alƙawarin naku ne ita so a'a wallahi ba yau bane alƙawarin namu shi dai kira ne ya ce in zo yau kin ga ko ai ni bai sanar da ni hakan ba amma dai bari in kira shi Hello, sweetheart. Kaga ko Maryam ta zo. Tintin tana jiran ka. Ah, ni da muka yi da ita za mu haɗu a tasha eh, kuma ga nan kusa da gefen tashan ma? To ta laifi kenan ko? A'a a'a a'a ni ban ce ba. But sweetheart please ki gaya wata ta shirya ga nan to zan iso yanzu sai in ɗauke ta sai mu tafi. To shi kenan sai ka ƙaro su ɗin. so sai na zuwa love you wai gashi na zuwa da ko har ya nufi tasha ne eh gaskiya ne ya ce idan ya iso sai in kira shi zo tasha ya dauke ni amma kuma ni ne kawai ban yi hakan ba Assalamu alaikum. Ah. To, Marewa? Na fatan da kin shirya mutum ko? Hmm. Eh wallahi na shirya. Dama kai kawai nake jira. abinci ne kawai dai bata ci ba to ku san ta kai ku mun sai mu tafi to in ban da ke Khadija ai na faɗa miki ba na jin yunwa abin da ku sanin da ni ba ai ba ai ba da ban sanin hali ba ai sai a ce mu marwaiciya ce to Maryam idan kika tafi za ki biyo a matan ki dawo ko? Gaskiya daga nan zan wuce. Sai dai amma kar ki damu zan dawo. kun tabbata ba tabbas ba tabbas to aiki abin da na zata ah, da muka yi waya da ki za mu haɗa a tasha ne sai in baki kuɗin sai ki wuce kin ga bata ma san mun haɗo balanta na ma har na baki kuɗin aikin an wuce ba to aini ban san haka kake nufi ba da ma ba zan je gidan ba amma tun da hakan ya faru ni dai yanzu babu abin da zan ce maka sai dai in ce na gode Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya ƙara zumunci amin amin to ai ni da ke ai mun riga mun zama ɗaya ba sai kin tsaya ta dogon godiya ba but amma ina ganin kamar mu biya ta restaurant ki dan samu ki ci wani abu ko ko na ga ki ci komai ba hmm. wallahi in dantani ne ka bar shi kawai babu komai <laughs> to shikenan in danta ciki na ne fa A'a to <laughs> wannan kuma sai in ce mu je ka ci. Kawai mu tafi. <laughs> yanzu ni ma san da ka haɗo da ni bayan na faɗa maka cewa a ƙoshe nake ai ba abinci na karɓo miki ba buɗe ki gani to ki buɗe idan ki gani mana yawwa ganjin ganjin ganjin wallahi ba din kar in sa ka asara ko ba gaskiya da ba zan ci ba a'a ai ba sai kin ci da yawa ba Shon na ai kayan marmari ne ko tsoka ɗaya ki sa a bakin ki ya wadatar amma kin ga da matsala sai a sa a miki takawai da zai ki dinga cin kayan ki a mota muna tafiya haba Ainin ya fi sani akan mota tun da dai ka matsa baran ci koda tsoka ɗaya ne kawai kaga sauran sai ka hada da naka ta zan hada wannan da wannan so kike kiba ci ci ci ci 做的南方地应该，是二点五五。下午不上班。 amaryar na ce ki yi haƙuri kafin ki mai da kaya mai ko za ki ɗan je ki wanke jikin ki da ki ɗan ji daɗin yadda abin yake eh? ba na bukata mugu kawai mace amana a zalimi Allah ya isa tsakanina da kai Maryam bai kamata ki jefe da munanan addu'a irin wannan bai kamata because ni ma sharrin shaidan ne yau dare ba wai dan yi na bane duk na ne rufe ki taimaki ni ki hakuri Sharin shaidan har da bakin ka kake ce min wai sharin shaidan wannan wani irin sharrin shaidan ne kada ka yi wa shaidan kazafi babu wani maganar sharin shaɗa a wannan al'amarin illa ka biya wa san zuciyanka ka aikata abin da ka aikata saboda kaga ina da wata yar bukata a gare ka shi yasa ka cutar da ni ka ci amana tun da nake har na gama rayuwata ne aure ban taɓa yin zina ba har Allah ya ɗauki ran abban khalifa amma ga shi yau ka yi zina da ni kana matsayin mijin babban aminiyata da yake wannan ba za a kira shi zina ba sai dai in ce ka yi min fyaɗe Allah ya isa ba zan taɓa yafe maka ba kinga to shi kenan na haji na kuma amince da dimba gangare ki amma dan Allah ki hakuri wannan abin da ya faru tsakanin ke zama sirri dan Allah ki taimake ni kaga malam ba na bukatan jin komai daga gare ka ka bani hanya kawai in wuce a'a ki tafi ma kin rana ta faɗi bai kamata ki a cikin daren nan ki tafi ki bari ko da safe sai ki tafi ma wallahi in baka ban hanya ba zan maka ihun barawo a gurin nan a'a kar ta kai mu ga haka cikon kuɗin da na niyan ke na mota ba na so ba na bukata ka bani hanya in wuce abinci kafa da da baibai na cire kuma banda azanci gashi na shiga damuwa sanadin haka ban iya bacci na ganka kai kadai ina maryam ɗin to maryam mun rabu da ita tun da rana kuma ce mun ta yi ma za ta ta sallame ki ai a'a wai ya na ga jikinka duk a sanyaye ne me ke damunka wallahi ki gada nan na haka ji ne kuma wallahi bacci ne ke ji na yi try number maryam tuntuni amma ban same ta ba switch off mm. it's possible because kin san sha'anin waya ta yiwu ba ta da caji ne ko okay ya kamata mu je to mu ci abinci kaga tun ɗazu nake jiran ka ban ci abinci ba abinci haba khadija cin yaushe nake gaya miki idan ke ga nayi latti haka ban da ki je ki ci abincin ki ba sai kin jira ni ba nan nawa sai in ci nawa ai to yanzu me kake nufi wallahi bacci nake ji amma excuse me ina zuwa ki je ki ga likita ko typhoid da malaria ne ke damun ki likita mu zauna zan je Hello, tije ke sauraro ko? To kamun ciki. Eh? Ciki? Ciki? Ato, sai ka zo ka san yadda za ka yi da ni in kuma ba haka ba wallahi zo in tona maka asiri ah! kinka hakan ai ba za ta yiwu ba ki haƙuri wanda maganar fa ba ta waya ba ce kamata ya zo same kina ina yanzu sai zo same ki ai mace ta zama bayi tare ya kuma ka kan bakin azzalumi hello Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> menene dalin naga kana ta sambatu hakan nan a'a ba sambatu bane kawai daga ofis yanzu ne kawai ta tafiya ta taso shi ne suka kira suke gaya mu shi yanzu abin wani iri <laughs> to ina zuwa ina ka ah, nan ne nan ne ne ne jos <gasps> to ni ina ganin na dauka ma lagos ne dan naga lagos shine ma yafi nisa ashe nan nan ne ma jos ka gani bari in shiga ciki in shirya kayana sai mu tafi tare da kai kaga ko na daɗe ban ga aminiya ta ba na kira numban ta baya tafiya ban san halin da danta ma yake ciki ba a'a hajiyata hajiyata bar zancen cewa mu tafi tare a boss din ma'aikata fa za mu tafi zan cusa ki cikin boss din ma'aikata ne yanzu yanzu jira na suke ina jira ko suna kofar gida bari in je in same su mu tafi to shikenan sai in ci Allah ya kiyaye hanya ko amin amin a'a dakata ina za ka je kuma bayan ban shiga cikin na shirya maka kayan ka ba a tafiyar kwana ɗaya ne da kayan jikina ma isa karki damu eh. ni fa ban taɓa ganin ya irin wannan tafiyan a cikin gidan nan ba Allah isa lafiya Maryam haƙuri zaki wannan muƙaddari ne daga Allah ki haƙuri ƙaddara har kai kake furta kalman kaddara da bakinka idan ka sake furta kalman kaddara wallahi sai na maka abin da zaka dade ba ka manta da ni ba a rayuwanka don Allah ya kuri wallahi ni ma cike nake da nadamar abin da na aikata miki har yanzu abin damuna yake don Allah ki hakuri wannan dalilin ne yasa nake neman ka saboda ka zo ka san yadda za ka yi da ni domin mun faɗa maka ba zan taɓa zuwa asibiti a zubar da cikin nan ba wallahi da ma ni ma ba na son zuwa asibiti dalili kenan da yasa na zo miki da wannan maganin menene kuma wannan din wannan magani ne na zubar da ciki na mai tabbatar miki idan kika sha ke kanki ba za ma ki san cewa cikin ya zube ba sai dai a neme shi a rasa wato so kake yi in sake aikata wani laifi akan wanda na aikata a baya ko idan wallahi wannan ba da ni ba dan Allah ki karba ba abin da zai faru amma ka sani duk abu da ya faru da ni na cutarwa wallahi sai na fasa kon kowa ma ya san abin da yake faruwa kai ba wani aure ne same ki na cutarwa insha Allah sai ma alkhairi in Allah ya yarda Maryam sai kuma magana ta biyu. Ina jin ka. Maryam ina son ki aure ni. Aure? Wanda kake faɗa ne Tijjani? Abin da nake faɗa shine ina son ni da ke mai aure idan komai ya wuce komai ya lafa ni da ke kawai mai aure. Amma ka sha giyar kwaki ko? yanzu kai a tunaninka kana tunanin zan ci amanar babbar aminiyata kuma yar uwata hab to ai addini bai hana ba ai addini bai hana ba zai ke da mun yi aure ba laifi bane kina so na ina son ki eh ko ma ni aure nake so ki sani shine ni kawai ki ma je ki shawara nan baki nan zan baki nan da dan wani lokaci kuma akwai dubu ɗari biyu da na kawo gana na yana a cikin mota in kika hada da wancan ɗari biyu na baki ba ɗari hudu ba kenan sai a a da abin da ya kamata ne ko suna nan a mota mu je ki karba daga nan ma sai mu wuce ga yaro ko mu ce mana ai wato kin gane eh jan ka ji abin da mai kara ta ce a kanka a mai girma mai shari'a na ji to me za ka ce akan haka a mai girma mai shari'a na ji duk abin da ta ce kuma duk abin da ta faɗa da gaske sun faru Maryam mun ji jawabanki to amma har yanzu ki tabbatar da kotu yadda ɗannan ya zama jinin alaji janwa bayan ya baki abin da ki zubar da ciki ko dai da ke amfani da shi ba ne. na yi amfani da shi kamar yadda ya umarce ni to yaya aka yi cikin da zubewa ni ma ban sani ba to wannan al'amarin da ya faru da ku ya kai kimanin wata nawa ya mai girma mai shari'a wata goma kenan yanzu da yan wasu kwanaki to malama maryam duk tsawon watannin nan da suka yi babu wani namiji da kuka taba halaka da shi sai ci jan subhanallahi wa iyazu billah wallahi ya yi girma mai shari'a ni ba mazinaciya ba ce ba ki amsa tambaya ta ba babu to malama maryam ya aka yi duk tsawon wannan lokacin da ya baki magani baki sanar da shi wannan maganin bai yi aiki ba ya mai shari'a ina ban san cewa cikin nan bai zube ba sai da naƙuda ta kama ni a gidan kasu gidan kasu ƙwarin kuwa gidan kasu to ke kuwa garin ya aiwa ta zo miki a gidan kasu tun lokacin da tijjani ya zo min da magani a gora ban sake sa shi a idona ba sai wannan karan ya mai shara. na yi ta ƙoƙarin neman wayansa amma ko na nema wayan baya shiga matarsa kuwa na ƙi ta ne saboda kunyar abin da ya shiga tsakanina da mijinta duk wannan abin ya faru ne bayan aikin da aka yi wa ɗana na rashin ƙoda aka nemi cikon kuɗin ni kuma kin ga wannan sarkan gol din shi ya mun kyau yanzu mama rami wannan kina gani kudin shi zai kai nawa ta ni na gaya miki maryam wannan sarka dubu ɗari biyu ne kenan dubu ɗari biyu mama rami to kin gani ma ina so in karɓa ne in je in sayar ni ma in dan samu nawa akai ko ba haka ba kin ga ya kamata ki dan rage min wani abu yanda ni ma zan je in dan samu nawa akai haka ne sai ki dan rage min wani abu amma dubu ɗari biyu mama Remi ya yi yawa ai to kin ga in ba za ka yi wannan business din ba ka bari kawai ka bar shi don na yarda da ke ne in ba na yarda da kai ba bana ba kowa bashi in ba ni kudi ba. Mama Ramiya idan aiki ce ba na son business ba na son business da ke dan zo gidanki ne saboda Allah ni dama kawai to shi kenan yanzu to kin ga abin da za mu yi barin je in kai musu idan na kai musu abin da muka yi idan suna so hakan sai in zo in kawo miki ki ko Ni ba san ba bashi ba fa. Ba bashi ba ne mama Remi ba bashi ba ne ke dai. Zan kawo miki kuɗinki ba zan ina kai musu suna bani ma zan zo in baki ki. To amma gaskiya an kaje ka ka dode. Kar ka dode ka dawo da sauri. To. Zan ga To shikenan. Yawa. Bari Da Allah kar ka dode fa. Mhm. Maryam kenan ina kika samo kuɗi haka? Wallahi likita ba su ma cika ba nan dubu ɗari biyu ne. Dubu ɗari biyu? Hmm, to amma kin sa'a, ba yana ke karɓan kuɗi ba. Haka ne likita na sani amma na fi so ka ajiye su a gurinka. Na baka amanar su tare da amanar ɗana Khalifa. ne zan koma in je neman kuɗin da na ciwo kaina bashi. Bashi kika ci? Hmm. likita wallahi ya fi ƙarfin bashi rigima na je na ɗauko wa kaina amma na san da ikon Allah zan biya Allah ya ba da mafita na alkawari insha Allah zan rike amanar ɗanki da ikon Allah wannan kuma kuɗi za a yi ƙoƙari a biya su da ikon Allah za ki samu a ah, rasid Na gode da fahimta na da kake likita. Baba, hakuri kawai za ka yi, yau ba zan bar gidan nan ba har sai ya zo ya danka min kudi na hannu. Ba haka ne, mamar Rini. Ni kana ban san yarinyar nan ta karɓi kayan kuɗi haka a gunki ba. Amma insha Allah za ta biya ki. Kana cewa ba zai ina yaushe ne za ta zo ina za ta zo eh Kin kina cewa zai zo yaushe yaushe zai zo ya biya ni kuɗi na ya ta ki ta zo ta biya ni kuɗi ina kuma za ka ka da ina za ka ka dawo ka zo ka biya ni kuɗi na ka dawo nan eh ba ma ya kawo ni ba ina gaya miki ki bani kuɗi na ko gold hmm? na eh ki bani kuɗi ko gold na ce ke ke kurma ce ko ba kya ji ne ina kudin dan kunnen gol ɗinta maryam me kika musu da shi asibiti umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba maryam ki jefa kanki a wani hali ki jefa ni umma ki ba ta hakuri? wallahi wallahi zan biya ta kuɗin ta umma ba zan ci mata kuɗi ba za ta biya ki Maryam dan Allah ki yi hakuri za ta biya ki eh wallahi ba ku isa ba wallahi ba ku isa ba oya police arrest her ayo wallahi mama ni dan Allah arrest her Allah dan Allah ki hakuri wallahi dan biya su hakuri dan Allah hakuri dan Allah biya hakuri bisa hujjoji da suka bayyana a gaban wannan kotu don haka kotu ta kama maryam abubakar da laifin da hmm. zamba cikin aminci don haka kotu ta yanke wa maryam abubakar shekara biyu a gidan kasu ko kuma da da sarka ko kudin sarka <laughs> likita ta ga yadda Allah ya yi da ni gashi wanda na shiga wannan ukubar domin sa Allah ya karɓi rayuwar shi haka Allah yake jaraba bayansa waɗanda ya fi so don ya ga ƙarfin imaninsu idan suka yi haƙuri suka dangana komai ga Allah sai su samu mafi alkhairin fiye da wannan sai ki haƙuri haka ne kuma ni kaina a madadin mutanen asibitinmu dr faruk na zo da yawun na wakilce su wajen miƙa ta'aziyarmu ga baki ɗaya da rasuwar ɗanmu khalifa Allah ya fi masa time over Thank you.

Magana fa nake miki ki shiru. Kishiya ce ta kawo ni. Shari aka miki? ce jan ka ji abin da maryam ta ce ko kana da abin cewa a ba da abin cewa akan haka kana nufin ka amince da duk abin da ta faɗa kenan a kanka na mai gewa mai shari'a na ji duk abin da ta ce kuma duk abin da ta faɗa da gaske sun faru sai dai ina neman alfarma kotu saboda sharrin shaidan ne allah da ba zan ƙara ba dangane da bayanai da shaida mai kara da wanda ake kara suka baiwa kotu kotu ta same su da aikata zina tare da aurensu a bisa tsari da wannan kotu take bi na shari'ar addinin musulunci wato kotu ta yanke wa da tijjani hukuncin kisa ta hanyar jefewa wato rajamu sannan kotu ta sallama maryam domin an yi amfani da maganin maye أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر